صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barka mu sake haduwa a yau a sabar sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas azumi ya raba ke mun ga mun yi rabi cikin ikon allah kamar walƙiya ya allah ka cika mana sauran watan nan cikin alkhairi da albarka da ni'ima baka karbi abin da muke yi kenan yau sha biyar ga ramadan shekara ta 1438 wanda zai dace da goma kenan ga watan june na shekara ta 2017 muna nan cikin masallacin abu huraira radiyallahu anhu da ke shiyar polo club a sakkwato birnin shehu muna cikin tafsirin suratul hajj mun somo daga ayata 26 inda Allah ta'ala yake maganan ayyukan hajji da wuraren hajji da abubuwan da Allah ta'ala ya wajabta a cikinsa to sai dai lokaci mana halinsa ba mu kammala sharhin ayoyin ba don haka Allah ne za ka saki karanta muna daga ayata 27 zuwa ta 30 wa'azzin fi nasi bil hajj zuwa talatin da ɗaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعلم ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما قر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق وأذن في الناس بالحج يا إبراهيم عليك الصلاة والسلام كيشي لا أشكي متعني بالحج كتسلصي أكل الحج lokacin da Allah ta'ala ya masa wannan umarni sai ya hau jabalu abi qubais wanda shine a'la jabal fi makka yayi kira yace ya ayyuhan nas qad kataba Allahu alaykumul hajj fahujju ya ku mutane Allah ya wajabta maku yin aikin haji to ku zo ku yi aikin haji wannan magana Allah ta'ala da kansa ya isar da ita ga kunnan duk wanda addarai ya kuma isar da ita ga zuciyar wanda baya da rai bai riga ya zo duniya ba muke da a nan ne wasu suka ce labbaik Allahumma labbaik wasu suka ce labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik wasu suka ce labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik gurgudun yawan kiran da kai ko karbawa da kai gurgudun yawan haddin da za ka yi a rayuwa Allah mun gode mu in babu tahaddus bin ni'ima mu mun yi da yawa ina sa ran nayi talatin Allah su ah? kuma in Allah so zan ci gaba matakar yana da rai wannan shine abin da malamai suka ce na tarihi cewa Allah ta'ala da ya umarce shi ya ce to ya za a yi mini isar da sakon ga mutane sai ce azzin wa alaina albalag ka shelanta mu mu za mu isar da sakon to kuma Allah da ya isar da sakon duk wanda ya karba zai tafi aikin hajji kaga kenan mai rabon aikin gaji ya riga ya karba wanda bai da shi kuma to kuma bai riga ya karba din ba a cikin su dai duk wanda ya karba ya je so guda ya dauke wajibi wanda ya ƙara yi bayan haka nan kuma to ya samar da wata hanya ta gafarar zunubansa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salawatul khams wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna ko إذا اجتنبت الكبائر سنتي والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة kuma akwai hadisi duk da malamai suna da magana game da shi tabi'u bain al-hajj wal umra fa innahuma yanfiyan kama yanfi al-kiru khabath al-hadid ku yi tahajji da umra kuka samu dama domin su biyun nan yadda kuka san karfe in aka sa shi a wuta datti ti baya tsayawa to haka mai yin su dattin zunubi ba ya zama tare da shi haka ba laifi bane wanda Allah ya ba su hali su yawaita hajji su yawaita umra sai dai kullum muna ta cewa su waiwaye ɗaya bangaren kar su mai da ibada wuri mun faɗa muku yana cikin ayyukan shaiɗan yana cikin tarko da dabaru na shaiɗan ya kawata maka wata ibada don son ɗauki hankalinka da kawata duk da tana da falala amma ka bar wadda ta fita matsayi a gurin Allah kisa kun ga kullum muna magana ciyarwa ko malamai da yawa suna cewa ku aje kuɗin umara ku ciyar da mutane ni ba na cewa haka domin ba wanda ya ce a hana mutane zuwa ibada amma dai matukar kana da hali ka haɗa duka biyu sai dai na san akwai waɗanda babu shakka zuwan su umra ciyarwa ta fi shi alheri akwai masu arziki wanda ke gasar zuwa umra gaba ɗaya ke kulle gidan da uwar gidan da mai gidan da ƙananan yara da 'yan mata da mai gadi da mai wanki da guga da direba da kowa da kowa rufe gidan ake a ciki so da ka sai ka tarar da ya kashe miliyan goma sha hudu sha biyar sha bakwai a zuwa umra in aka sai sai a zauna a da ana taɗi ana jin daɗi bana wani bai samu zuwa ba to kaga irin wannan da zai tafi da shi da matar su da yake wajibi a kansu barorin gidan ɗauki dubu ɗari biyar biyar ya ba su sannan ya bi makauta da dubu ɗari ɗari ko ɗari da hamsin har kuɗin nan su ƙare wallahi na tabbata zai fi samu yarda Allah bisa ga kwashi ƙananan yaran kai su umra kuma kowace shekara wani ma a yi umra kuma a yi hajji sai wani ya ce to ai ni gabar ta mala ina da halin da zan yi duka sai mu ce kai duka din ba ko ai ni'ima ce da jin daɗi ka kwashi iyalanka ka je makka da su domin wani dubai zai je da su wani ingila zai je da su wani china zai je da su kai da ka je da su ɗakin allah ka nuna musu darajar Eh, harami mai alfarma ai kai abin da ya kamata to kana gari irin wannan alhazai ana ta zama ana taɗi ana hira ana jin daɗi idan ya zanto ka ɗauke abin da wajibinka daga gida sannan kai wannan ba wanda zai ce kai laifi to amma wani fa wallahi babar sama tana ƙauye kunu da kosai suna gagarata amma shi yana nan birni yana biya ma ƙananan yara aikin hajji da umra suna tafiya tsakani da Allah wannan an yi shi don Allah sai an binciki wannan zuciya Allah ta'ala ce wa azzin fil nas bil hajj ya ibrahim ka kira mutane kai shela su zo aikin hajji ya tuka rijalan za su zo maka mazaje wannan ita ce fasara wasu malamai to su kuma mata fa sai aka ce ai ba su da yawa in ma sun tafi rakiyar mazan su amma kamar yadda al-imam shinkiti yake cewa wasu malamai sukan yi wata fassara ta aya in ka kyautata nazarin ayar ka ga ayar ta musu raddi domin da Allah ta'ala ce rijalan sai ce wa ala kulli dhamirin kaga kenan rijalan yani rajilin suna tafi akan kafafunsu wanda suke kusa kenan wa ala kulli dhamir za su zo kan kowane kowace dabba mai dankwara mai shan wahala mai wato ainihin take totu duk motar da ta bar sakkwato ta kai mai duguri sannan ta bar mai duguri ta shiga cadi ta kai injamena ta shiga ta taka ta kai ubayyan daga ubayyan aka taka sai khartum daga khartum aka je kasala sai da aka tsaya kosti ko hasahisa sannan aka isa bor sudan daga bor sudan aka ɗauke ta cikin jirgin ruwa aka kai ta jidda daga jidda aka kwarara aka gangara zuwa madina a wannan mota fetur na nawa ta sha so nawa ne aka yi mata gyaran salinsa so nawa ne aka yi gyaran hama so nawa ne aka yi sabis ala kulli damirin ke za ka karkace kawai raƙon ma Allah ki nufi a'a duk wata dabbar da za ta je haji sai ta sha wahala saboda nisan duniya za ka shi ma jirgi yanzu akwai wanda iya cika tankinsa yana iya awa ashirin sama bai tsaya ni kam na taɓa wa goma sha hudu babu tsaya mu lokaci ina mamaki kwarai daga baya na ji akwai mai awa ashirin bai tsaya amma akwai wanda shi gajeren zango ne da shi in ya sha kowace awa ɗaya awa biyu dole sai ya sha mai to kaga irin wannan ba a doguwar tafiya da shi sai internal trip sai tafiya ta cikin gida Allah ta'ala ya ce ya tina min kulli fajjin amiq za su zo maka daga kowace babbar hanya mai zurfi haka duk faɗin duniya ba inda ba a zuwa aikin hajji kuma za su zo ne ne ya shaɗu manafi alahu don su samu amfaninsu, wasu malamai sun kalli wannan aya wa'azzin fi nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli dhamin sai suka ce ba mu ga maganan jirgin ruwa ba ba maganan ce suka ce don haka in ya zanto ba yadda za a yi ka je maka sai ka bi ta kan teku to hajji bai zama wajibi a kanka a cikin al'utubiyya imam malik ya musu raddi ya ce a'a Allah ta'ala bai ambaci teku ba saboda makka ba gabar teku take ba saboda ko da me ka zo sai ka taho rajilan aw ala kulli dhamir sai ka sauka wani wuri mai nisa sannan ka yo tafiya ka tattako da kafa ko kuma kai tattaki da abin hawa ba tattaki ne shi ba shi wannan Allah ya gama mu ya gama shi shi an huta babu sauran tattaki tattaki da na musulmi masu zuwa aikin hajji saboda Allah Allah ya ce li yashhadu manafi'alahu muna son ne su zo su samu amfani mu koma kan rijalin nan da Allah ya ce ya yace kuma ala kulli zamir wanne ne ya fi mu tafi rijalin ko mu je ala kulli zamir wasu malamai suka ce rijalin saboda me saboda shi Allah ya fara faɗa amma irin maganar kace ta jiya واو العطف هل تقتضي الترتيب لا تقتضي الترتيب kuma dole ne za magana biyu dole a gabatar da guda to kana gane bambanci ko muhimmanci ta farko ne idan ya zanta biyu ta zo ne da summa saboda tafsirin tartiba wata ake kuma ba da wawu suka ce to kuma ai in ka tafi da kafa ai ka fi shan wahala saboda haka su suna ganin wanda ya haji a ƙasa kamar yadda annabi ya ce mana na Aisha ajruki ala qadri nasabiki za ki samu lada ne iya wahalarki amma imamu malik da imamu shafi'i suka ce ba sai da wannan magana suka ce tafiya kan abin hawa zuwa aikin hajji ya fi falala saboda me suka ce hujja ta farko wannan shine aikin manzo Allah da sabon inda kuwa tafiya ƙasa ya fi falala manzo Allah ba zai gagara tahowa daga madina zuwa maka ƙasa wannan shine mafi inganci suka ce na biyu kuma a'zamu na nafaka hajji ya tattara ibadun duk da ake so idan idan ibada ta furuci ce akwai furuci cikin hajji idan ibada ta kuduri ce akwai kuduri a cikin hajji idan ibada ta kudi ce akwai kudi a cikin hajji idan ibada ta wahalar jiki ce akwai wahalar jiki a cikin hajji idan ma ta taimakon wani ne dole a wurin hajji sai wani ya ci amfanin wani sai suka ce to a'zamu lin nafaqa in ka je da dabbar ka dole zaka rinka bata abinci zaka rinka bata ruwan sha zaka rinka daure ta zaka rinka gyara wurin kwancin ta zaka yi ta hidima madabbar ka, ga ta ka tafiya ga ta dabba ku biyu kuke tafi suka ce ayin kuka lura ko wurin jihadi lirajili na nasibin ko walil fari lirajili sahmu walil faris sahman in aka je yaƙi aka dawo rabon ganima duk wanda ya tafi kasa kaso guda ake bashi wanda ya tafi akan dabba kaso biyu ake bashi saboda shi ai wurin tafiyar yana kula da dabbarsa kuma jihadi ta je yi sannan kuma ita ma dabbar ta yi aiki saboda haka kana da rabo tana da rabo in an raba miliyan biyar biyar to za a baka miliyan goma saboda kana bisa a nawa suka ce to ko ga hajji haka a azamu lin nafaka kaga mutumin da zai tafi da mota man nawa zai sha sabis nawa zai yi faci nawa zai yi taya nawa zai canza gyaran birki nawa zai yi da sauransu da sauransu Wannan shi ne ra'ayi imam malik da imam shafi'i man babu shakka shi shine mafi sai Allah ta'ala ce me ya shahadu manafi'a lahu mun faranta musu yin aikin hajji ne saboda su halarci manafi abubuwan amfani su zo su tsaye da tauhidi su girmama ɗakin Allah su ambaci Allah a wurin dawafi su ambaci Allah a wurin sa'ayi su ambaci Allah wurin shan ruwan zamzam su ambaci Allah lokacin da suke zaune a Mina su ambaci Allah a filin Arafa su ambaci Allah a Muzdalifa su gangaro suna jifa suna ambaton Allah su zo suna yanka suna ambaton Allah su koma gangarowa suna dawafi suna sa'ayi suna ambaton Allah shine manafi addiniya kuma wala manafi addunyawiyya su haɗuri guda su san junansu musulmin najeriya in yaje maka ya dawo sai ka ga wayarsa ta ƙara cika da adiresis yanzu ya yi aboki ɗan indiya ya yi aboki ɗan brunei ya yi aboki ɗan burundi ya yi aboki ɗan bangladesh ya yi aboki ɗan burkina faso bbb na kawo to ya yi aboki ɗan chadi ya yi aboki ɗan chechenia <laughs> ya yi aboki daga dakar ta Senegal ya yi aboki daga Dakar ta ina Bangladesh ya da ta ce Dakar za ka yi abokai da yawa idan malami ne zai gamu da malamai za su tattauna abubuwa da yawa wasu abubuwan da kuke ji muna faɗa muku na wayewar ilimin duniya wallah wurin aikin hajji muka samu su duk na tafi aikin hajji cikin taimakon ubangiji sai na gamu da wani bakon malami daga wata ƙasa wanda zan ƙaru da wata fa'ida a wurinsa ko babu komai duk wanda na haɗu da shi ɗan wata ƙasa sai na tambaye shi wani abin da ya dangance ne musulmi na ƙasa. an ƙaru ko ba ƙaru ba shi ma sai na ba shi labarin daga nan ne wani lokaci ake tabadul attajari, tajarib wa tabadul al-ma'arif wa tabadul al-ma'lumat ana exchanging information wani abu yadda muke yin saba haka ake sa a wata ƙasa ba kuma idan muka san na wata ƙasar za mu ƙaru za mu ƙara inganta namu da yawa yanzu haka abubuwan da nake tuna na karu da su ga wasu malamai a wurin aikin haji Ga wasu malamai ma da kake jin sunansu ko kake kallon su a talabijin ko kake karantar littattafansu sai wurin aikin haji ne za ka yi haduwa da su a lokacin da nake sudan ina dalibta cikin 80s kafin a yi rikicin gulf na farko wanda aka yi 1990 kowane sati sai na kasar ɗin Ahmadu kaffan hudu da yake a kuwait kowane sati so babu malamin da nake so nake kauna nake fatar in haɗu da shi kamar Ahmad al-Qassam cikin iko Allah 1989 ina tafiya zan je jifa sai aka yi kiran magriba ina dawowa jifa kai sai aka yi kiran sallar magriba sai daga hema ta yan Kuwait ayi kiran sallah sai na faɗa daga jin sallar sai na tuno da sallar Ahmad al-Qassam ana karewa ko sai ya miƙe sai ya fara hudu ai ban san sanin nace Allahu akbar dai kabbara saboda jin dadi da farin ciki da murna aka kare sannan naje na gaisa da shi na to da yawa waɗanda suke jin sunayen malamai na duniya duk inda malami yake a duniya zaka iske yana da wata shekara ko shekaru da yake samun damar yin aikin haji kun ga hukumar Saudiya tana da doka ga aikin hajji ga 'yan kasa duk ɗan Saudiya a shekara biyar yake haji sau ɗaya ko da ko ɗan cikin birnin Makka ne shekarun baya gaskiya ana ɗan sassauci masu 'yan garin makka amma wannan hajjin da ya wuce da yake kun san an yi stampede can baya an samu da ta kira cikin musulci ko to daga cikin matakan da aka ɗauka duk da ɗan cikin garin makka bai iya zuwa hajji wanda kawai ke iya zuwa hajji shine wanda yake da tasre wanda ke da takarda zuwa hajji wanda ya zo daga ƙasar waje da visa ko kuma na cikin gida wanda ya samu tasre wanda baka samun tasiri a shekara biyar sai su ɗaya amma duk da haka duk manya manyan malaman kasar an da su yi hajji kowace shekara saboda su haɗu da mutane saboda su fatawa shi kunga za a samu manafi ilmiya ko ba za a samu akwai manafi tijariya yan kasuwar mu suna haɗuwa da yan kasuwa na can shi yasa ka ga dan kasuwa in kare hajji ya dade bai dawo ba saboda ya je jidda ya shiga corniche ya je haraj ya je manya manyan kasuwanni ya kwasu kaya ya lafta ma jiragen ruwa za a kai mishi kotono ba an fara kawo lagos kan har yanzu ko ya kamata ce ana kawo su direct su yan kasuwa suna gamuwa da junansu na san wanda ya kulla cinikin takarnuwa a makka da wata kasa ta larabawa kuma allah ya yi masa kashin arziki da wani ya kamata a ce shugabanni ma suna haɗuwa akwai gwamnonin mu nan na arewa wanda ba su haɗuwa sai wani aikin haji haɗuwa wadda za a samu a tattauna a yi hira. za ka gan sunan bakin daru tauhid tun da can kowa a banza yake bai lati da ya game garinsu babu taggo babu wando babu hula ya yi lage shi ba ya lage shi yau ga sai a banza ya sabbe ne a banza da can kowa kada gani a banza sai ka shugaban kasa daga shi sai mutum guda ko mutum biyu in fact ma kasuwanni ma irin hilton za ka gaba da shugaban kasa shi ɗaya mai tare da kowa tarkowa ke sarkin musulma sai ku ga shi kada ya kasuwa ko ka ga shi wurin tawafi bai tare da ko dan rakiya to makka makka ce ai na ba ku labari wata shekara da da wani ya je da sare aka kai shi aka kai shi airport amma sai ka shi yana gudun hawan bus a Mina kar a bar shi a je Arafa ba da shi ba <laughs> makka ke ta shi yasa duk wanda ya tsaya hajji tsakani da Allah falam yarkus walam yafsuk raja'a ka yawmi waladatu ummu zaka samu falalar da babu irin ta ne Allah ya tsale shadu manaka Allah kun kenan aikin hajji conference ne na duniya wanda shugabanni za su haɗu da junansu akwai ma masaukan shugabannin ƙasashe da ministocinsu wannan jabal abin kube da kuka ji muna faɗa ai a kansa ina jin tu sarki sarki wane ne kafin fahad Khalid kun san zaman kila ma tun kafin Khalid ni dai ko na san maka na san wannan gidan amma Faisal ke yawa Faisal amma an kusa a rusa shi shiga ta kawo gare shi to nan ne masauki shugabannin kasashe kaga su ma nan za su haɗu za a tattauna wasu matsaloli ga na Turkiya ga na Masar ga na Najeriya ga na ina ga na ina duk su tattauna tsakanin junansu sai su samar da maslaha na sha faɗa cewa inda muna amfani da aikin hajji yadda Allah yake so to kasashen kafirai da sun sha wuya saboda duk arzikin duniya kasashen musulmi Allah ya sashi duk arzikin da ka sani duniya kasashen mu yake amma kuma mu ke cin moriyarsa ba mu ke sarrafa shi saboda me saboda ba mu haɗu <coughs> muka yi matsaya ta sa takunkumin tattalin arziki ga wanda ba mu ba abubuwan da ake kawowa makka kashi 75 cikin 100 ba da kasashen musulmi ake kawo su alhalin kasashen musulmi na iya kawo su yanzu don me za a kawo tafarnuwa daga indiya alhalin akwai ta najeriya idan ƙasar saudiya na so ta zo nan da jihar sakkwato kawai ta hada a yanka daga dange zuwa ƙarshen tureta a yi noman rani a shuka tumatur kowace shekara za mu iya noma tumatirin da zai isi alhazan kuma na tiriliyoyin kuɗi ne ba biliyoyi ba tiriliyoyi billions but in dollars to kaga babu wannan haɗin kai ba a samar da shi yadda ya kamata saboda me saboda da yawan da Allah ke kai kan mulki din irin wannan tunanin da basira ba su da shi masu irin tunanin da basira kuma ba su iya kai gare su ba ne su faɗa musu na kusa da su kuma ba abin da ya dame su kenan su faɗa musu suna da nasu maslahohi da influence Allah kai mana sauki li yashhadu amana fi alahu Allah ce idan mutane sun je aikin haji za su samu amfani wa yadhkuru ismallah mu za su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumat a kwanuka waɗanda suke sanannu waɗanda kwanuka ne sanannu ibn abbas ya fassara su a cikin bukhari da ayyamul ashr ɗaya ga watan zulhijja biyu ga watan zulhijja zuwa goma ga watan zulhijja ya ce su ne al'ayyam al-ma'lumat can kuma da Allah ta'ala ce wa zukurullah ta ayyamin ma'dudat su kuma yana nufin ayyamun tashrik yawmun nahar wa salatatu ayyamin ba'ada. mai izi ya kwana biyu ya ce akwai ruwaya daga malik wadda ta nuna haka amma dai mafi yau malamai sun tafi akan kwana uku bayan sallah da haka yawmun nahar wal yawmul hadi ashar والثاني عشر الثالث عشر wannan sune ranakun yanka sune kuma ranakun zaman aikin hajji amina sune al-ayyam al amma na al-ma'lumat sune inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi al-ayyam al ba wasu rayanai ku ba wasu yinai waɗanda ake aiki cikinsu su yafi falala kamar waɗannan goma na farkon zulhijja suka ce wannan jihadu fi sabilillah manzo Allah ko da jihadi ne muka yi ba a wa'annan kwanukan ba sai ce walal jihadu fi sabilillah illa rajulun khatara bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi shay sai fada a kaddara mutumin da ya dauki duk abin da ya mallaka na kuɗi ya bada rayuwarsa ya tafi jihadi bai dawo da ko ɗaya ba an karɓi kuɗin kuma an kashe shi to wannan ko ka yi aiki ce alayyamul ashir ba za ka kai falalarsa wa'annan al'ayyamul ashir in muka lura sun fi allayalil ashir wanda Allah ce wa layalil ashir wal fajr waɗanne ne layalil ashir suna nan tafi nan da ‘yan kwanuka kaɗan su ne al'ashirul awakir min ramadan waɗannan al'ashir darare ne akwai dare mai girman daraja a cikin sunansa lailatul qadar su kuma waɗannan al'ayyamul ashar akwai wani wuni mai girman daraja a cikinsa sunansa yawmu arafa to ba shi kaɗai ba ne akwai yawmul hajjil akbar ranar babbar sallah da haka idan allayalul ashar suka zo suka yi takama suka yi kuri ma al'ayyamul ashar mu muna da lailatul qadar sai su kuma al'ayyamul ashir sai muna da yawon mu'arafa muna da yawon hajjil akbar da aka mu wuce ku an malamai sun tattauna tsakanin wa'annan dararen da wa'annan yinne wanne yafi in kana maganar ɗaiɗaiku babu shakka lailatul ƙadar ta fi kowane dare darajar a shekara in kana maganar ɗaiɗaiko ranaku babu shakka yawmul mu'arafa. da yawmul hajj al-akbar wa'annan guda biyu sun fi kowane wani daraja a shekara to in kana magana a dunkule fa malamai da yawa suka ce gaskiyar magana al ashir sun fi allayalin ashir? saboda ne suka ce duk abin da za ka yi cikin allayalin ashir kana iya go cikin al-ayyamul ashr kai shi to amma duk abin da muke cikin al ashir muna iya yin sa al ashir? kana iya tsayin arafa a cikin layalin hajjar kana iya yanka hadaya kana iya yanka fidiya kana iya jifan jamarat kana iya menene kuma eh a zakafin da kai ai ta fitar ce an gama layalin ashir ko da za ta zai muna nufin ayyuka hajji safa da marwa kana iya yi kowane lokaci ma dalla ba ka yi tawaful ifama tawaful ifama amma kana iya tawafin umra ko tawafin qudum amma tawafin tawafin tawafin ifada ba ka yinsa sa cikin al-ayyamu kun ga kenan tunda haji yana kankama a wannan lokaci tattare da duk yawan ibadun da yake da son da ba a yi su sai wannan lokaci to babu shakka al al ashr sun fi al al ashr ranar arafa ita ce ranar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci mutane su yi azumi ya kwadaitar da su kuma yace ahtasibu ala Allah an yukaffira bihi as-sanata al ina neman lada ga Allah ya kankare zunubin wanda yayi azumin ranar Arafa na bara da na na bara muharram zuwa zulhijja na baɗi wata muharram zuwa zulhijja saboda idan ka yi azumin arafa a cikin zulhijja na bana to ana sa da 1438 da 1439 gaba ɗaya Allah ya yaƙi ma bil kai tun baka yi din ita kuma yawmun nahar Allah ta'ala ya kira ta yawmul hajj al a cikin alqur'ani sai Allah ta'ala ya ce ku ambaci Allah in ku zo aikin hajji wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat su ambaci Allah cikin sanannun ranaiku ko yinnai alama razaqahum min bahimatil an'am bisa ga abinda Allah ya azurta su na dabbobin ni'ima da ra'quma, da shanu da tumaki da awaki suna yanka suna bismillah Allahu akbar Allahumma minka wa in ka je manahif wuraren yanka ko majazir wuraren da ake yanka dabbobin hadaya za ka sha mamaki saboda abin cikin miliyoyi ne kuma a wuni ɗaya za ka yi mamakin dubban ɗaruruwa ke injin ne kawai gito su ake turu, an riga an turo suna tahowa kowace tana zuwa za ta faɗi kwance ta miƙo waya in ji bature injin ya riga ya jiyar Sau da haka shi mai yanka dannawa kawai zai sai wukar ta sauko ce bismillah Allahu akbar sai ya danna ta wuce sai wata bismillah Allahu akbar ta wuce bismillah Allahu akbar a cikin minti ɗaya wajen guda talatin yake yankewa kuma aiki kenan da an ce da hannu za a yanka akwai wahala amma ba a bari injin yanka da kansa don bai iya zai iya da shi injin da an so ma sai a sa wata rikoda tana bismillah Allahu amma dai ba haka ake yi mai yankan dai shi zai danna ya bismillah Allahu akbar ya danna wata sai ta wuce wata ta iso bismillah Allahu akbar ita ma a yanka ta wuce abin gwanin ban sha'awa Allah ya ce to idan kun gama yankawa fa kulu minha ku ci daga ciki ayu amrin hada amru ijabin am nadbin am ibaha wani irin umarni ne wannan a ci wannan aya ku ci daga hadayarku kenan in yanka hadaya wajibi ne in ci haka ibnu hazm yace yace Allah yace fakul zaka duk wanda yace ba wajibi na bai kawo dalili wai yanka hadaya dole ne yace ci inji ibnu hazm al-zahiri arabi yake sani wannan malamai da suka ce a amru nadbin ne wasu ibab wasu ba suka ce ba nadbin bane ibaha ne in ka so ka ci in ka so ka yi sadaka amma Allah ta'ala da yace fakulu minha sai ce wa at'imul ba'is al faqir ku ciyar da wahaltacce mai talauci Alba'is wanda shiga cikin bu'us wahala kamar takarin mu da a can duk cikin wahala sai ku ta ba su suna ci al wanda yake baya da shi haka kuskure ne a yanka dabbobin a bar su nan su lalace sannan kuma talakawa maka ba su iya cin ido hada yadda ake don akalla rago kai ana yanka da miliyan ɗaya rago kaɗai to ya za a yi da shi talakawan gari guda wannan yasa hukumar saudiya ta bullo da wani tsari karkashin idb islamic development bank wanda ina jin yanzu ya haɗa kai da jaiz bank tun daga nan kana iya biyan kuɗin hadayarka in aka yanka akwai kuɗin rago a ciki akwai na yanka akwai na fiɗa akwai na sawa a firij akwai na ɗauka da jirgin sama A kai a kasashe matalauta musamman kasashen da yaƙi ya daidaita inda akwai musulmi masu tsananin bukata na taɓa ku labarin wata ƙasa da naga ana fitowa buki tarbon jirgin makka in ya kawo naman layar wanda na ce muku ya zan dalilin musuluntar wasu bayan Allah da yawa a ƙasa saboda kawai suna son abinci to su kutum tare ni gaba ɗaya za a zo a dunguna maka ana cin masifar yunwa sai a je a gasa kai ka samu matar ka ta samu ƴaƴanka manya duk wanda ke yi billahi ya zo ya samu iya fafa ake zuwa tarbin su kuma nan suke rabewa su juya su koma kuma da kuɗin ku ne kuma su yanka hadiya ba kuɗin gwamnati ko sisi ko ba ake sa dai bayani don mutane su sani masu zuwa aiki haji a karfafe su su biya wannan na jaiz idan kun kai shi can tare da islamic development bank to za a kai mu kasashe mabukata ne don makka abin yayi mata yawa bayan kwana uku daga aikin haji in ka shiga makka kowace kwarkwada ka shiga za ka ji nama yana wani lokaci in ka leka juji sai ka ga rago kan abin nan kafafun rago da kansa ga sunan aje suna wari ba ba wanda yake bukata saboda nama yawa da ta yi kan cewa Allah ta'ala ce ku ci ku ciyar sai suka ce sai suka ce ah, wato a kasa uku ka ci kashi ɗaya ka ciyar da bayan Allah kashi ɗaya to ya za ka da kashi da uku su suka ce ka adana ka ci gaba da ci to ai akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ajiye abincin laifi da kwana uku ya za ku yi da shi <coughs> suka ce wannan hadisi mansukh domin daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini yace abin da yasa kuka ga barana hana ku aje abinci naga kungiyoyi na bayan Allah talakawa da suka gabato ga su da tsananin bukata sai na hana ku aje wa don ku ba su zalunci kun ga wata siyasa ta manzo Allah zaka ba hani ne na dindindin ba wannan shekara kawai akai shi don haka in kai layya kana iya kasawa uku rabawan bayan Allah makoki ka ci saura ka ajiye kun ga mu da bamu layya a nan muna ɗaukar kwana goma kwana sha biyar wani lokaci har kwana ashirin har fiye da haka sannan mu da amma muna tarar da namu layyar mu an aje mu an sa a cikin kitse sai a zo a sake soya mu ma sai mu yi tamu sha sha mu ci mu ji daɗi don a makka ba mu samun ci ko da kayan ka sai dai ka saya dan na riyal biyar da za ka saya naira ɗari biyar kenan a tafin hannunka yake a tafin hannunka in kuna gurup ku kamar biyar bakwai in ba na riyar ɗari biyu kuka ba baya isa naira dubu ashirin ke daga ku ai abin da wahala to shi yasa ba ma cin naman laye mu koshi a maka amma in muka da za mu tarar da an gyara mana abin mu an aji sai mu ci mu ji daɗi su ma yara sannan za su sake je ashe naman laye yana da saura sai a ƙara ɗan musu su masu ci don haka babu laifi a ajiye naman layya babu laifi a ajiye naman hadaya idan bukata ta kama Allah ce sun malin zu tafasahu sannan su gama da ƙazantarsu kusa a cikin aikin hajji akwai nau'in ƙazanta wannan yana nuna maka addinin musulunci addinin tsafta duka duka ƙazantar ne yaushe take farawa ranar sallah ranar tarwiya takwas ga watan zulhijja aka ce ka yi wanka da sabulu ka nemi turare mai ƙanshi ka lafta ma jikinka aka ce ka aske gashin jikinka na ciki duka sannan ka yanke ƙumbarka sannan ka shafa mai ga jikinka sannan ka cire tufafinka ka ɗauko ihrami kai harama da aikin hajji to daga nan aka ce karka sake yanke ƙumba karka sake taɓa gashi karka taɓa turare ko sabulu mai ƙanshi wunin tarwiya da wunin arafa idan dare a dare ya yi, ka gangaro ka na musdalifa da safe da ka yi jifa ka yi aski shi kenan, ka yanki kumba yi wanka da sabulu mai ƙarshe ka satura wannan yinin biyu kacal shari'a ta ɗauka ta zama cikin kazanta to ya za ka ce gaba ƙauyen da daga jum'a sai jum'a yake wanka kana ya matansu wasu ga kai kusa da su wallahi ba ba kawai ina nufin a ƙauye ba a nan birni fa suna nan ba wani ya kusa da kai sai ka ɗan kau kai haka saboda baya amfani da turare shari'a tana ganin duk mutumin da ta tilasta ke wuni biyu bai sa turare ba ta sa shi cikin ƙazanta don haka ya kamata kullum kana taɓa turare aƙalla da safe da yamma in za ka fito gida da safe ka shafa ko ka fesa in roll on gare ka ka shafa ma jikinka in ma kana da ko dilkar matar ka ko ka shafa babu ne ina wannan turanin dan barno da ake yi ne ƙanshi shi ma ka diba ka shafa sannan ka fesa mai rigarka in ka koma gida kuma ka yi wanka ka lafta ba jikinka wanda uwar gida za su san cewa lallai mai gida ya dawo su ma yara daga can farfajiyar gida ana jin lallai mai gida ya shiga baraya domin mun ji ƙanshi ta ko ina yana ita kuma da uwar gidan ta hasa turaren wuta inda kara ne inda garwashi ne shi ba duk gidan ya kansa shi makauta sun sani wannan shine abinda manzo Allah yake karantar da mu shine abinda Qur'ani yake karantar da mu cewa wuni biyu da kai kai kazanta sun mali abu tafatahu yanzu su rabu da kazantar su su cire gashi su shafa turare su yi wanka da sabulu mai kanshi wani ta har abada a gidansa saboda ya tafi arha jib da adamin gib ba ta wankan mutane ba ce ba don a yi wanka ga jikin mutane aka yi ta ala ji tsammalar sabulan wanka na jiki wanda ake kai ma iyali masu ƙanshi sunan bayar da naira arba'in naira hamsin aka sami su naira ɗari da hamsin naira ɗari biyu har naira ɗari shida har naira ɗari takwas akwai sabulun naira ɗari takwas ana gubi yana cikin fasa wasu ne ba kowa ta baku labarin wani abin dariya da ya faru kwanan da ma da na je sudan sai da na leƙa wurin ina ɗalibi akwai sabulu ɗan gari akwai sabulu na waje sabulu ɗan ƙasa suna ce da shi tsarrada a lokacin tsarrada hudu ita ce junai ɗaya to mu junai talatin muke karɓa allowance ɗinmu na wata a matsayin ɗalibin 'yan makaranta ba ka bajiyar yan ɗalibai sai su je da junai ɗaya su sau sabulu hudu ko wani sati ya wanka da gudu to ni in shi sai in ga wani kumfa yana fita a jikina in ji wani kaikayi ba na jin daɗi to sabulun muna yan gaye jine goma sha ɗaya muke zanzu fara ɗaya lux ne na ingila jine goma sha ɗaya da haka sai in da ke kalula idan na karɓi alawus na jine talatin sai sa jine goma sha ɗaya in sai sabulu guda sai yi ta dabara da abina sai ƙarshen wata tun da babba ne ko mai ƙanshi ko mai daɗi sau da ka ne na fito a cikin ɗalibai da mawanka na daban ne ba irin na kowa da kowa bane a cikin makarantar mu ba ba sai da shi sai na fita arkawai sai wata unguwa ce sai an tsallaka titi tana nan arkawai wanda suke sudan sosai to wata rana na karbi alawus, kai tsaye na je na so sabulu na zo na shiga wurin wanka na cire shi daga daga daga takardarsa na ajiye sai na tuna ashe ban ɗauki tawul sai na koma ɗaki second ko da na zo wallahi wani ya yi awon gaba da sabulu ya kuma saboda tsabar sharri ya bar min kwalin dai in gari yin baki ciki ai na rade ina lalin sabulun ji dai goma sha ɗaya ya fi fasa ba sai bayan shekara ashirin da ɗaya wata rada da na je na tuna na je na duba wurin na yi dariya sanin to Allah na fi fasa to ai ai ta malam lokacin jine goma sha ɗaya sun fi sun kai kamar dala hudu kaga dala hudu yes don jine hudu 4.9 dai kai jine hudu daidai a dala hudu to kaga jine goma sha ɗaya kaɗai rage zama dala uku dala nawa take yanzu naira ɗari uku da nawa ɗari uku da sittin sau uku kaga kenan sabulu ya fi naira dubu kaga sabon da kace kwara ɗaya naira dubu kana dan makaranta aka sace maka shi ai dole ne ka ci amma dai na yafe masa <laughs> daga baya <laughs> Allah ce sun mal yaqdu tafatahum sannan su rabu da kazantar su wal yufulu zurahum su cika alwashin su duk wanda ya wani alwashi sai ya kam ya cika idan idan kai alwashin yanka dabba goma ne ko ashirin ko talatin sai ka je ka cika kun ga da ana hakan amma yanzu Alhazanmu dabba guda ma rowata suke Allah ya ce wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq sannan su yi ɗawafin ɗaki mai alfarma ɗaki da dadde al wasu malamai sun ce al qadim wato da dadden daki don Allah ta'ala ce inna awwala baitin wudi'a lin nas lillazi bi bakka shine ɗaki na farko da aka aza harsashin sa da sunan ambaton Allah wasu kuma suka ce al'atiq min al'itiq li'annahu taqwa alayhi riqab duk wanda ya je dawafin sa za a ɗauka shi daga shiga wuta to anan Allah ta'ala yana magana dawafin ifada ne wancan da Allah ta'ala ce summa afidu min haythu afada an-nas to in kai ifada to zaka zo kai dawafi rukuni ne cikin rukunin aikin hajji rukunin aikin hajji da man guda hudu ne shi hajji ya bambanta da sauran ibadu in ka zo ga sallah za ka ce ga wajiban sallah ko farillan sallah ga sunnonin sallah ga mustahabban sallah ko ga makruhan sallah shi haji kasa shi aka yi kashi hudu rukunan haji hudu ne ihrami dawafi sa'ayi tsayuwar arafat to sai ka zo ga ihrami sai ka ce ga wajiban ihrami ga mustahabban ihrami ga makaruhan ihrami ka zo ga dawafi ga wajiban dawafi ga mustahabbansa ga makaruhansa ga bid'o'insa wa haka wal yatawafu bil baitil atiq su yi dawafin daki mai albarka da daki zalik Allah ya ce to wannan bayanin da muka yi haka yake wa man yu'azzim hurumatillahi duk wanda ya girmama alfarmomin ubangiji abubuwan da Allah ya sa masa daraja yace abutun tasu to duk wanda ya darajanta tasu? fa huwa khairul lahu inda rabbi wannan alkhairi ne gari shi wurin ubangiji wa hillat lakum an'am kuma an halalta muku dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum sai abunda ake karanta maka menene ake karanta mana na haramci game da dabbobin ni'ima wa zai kawo mana ayar da ta kawo haramcin wasu abubuwa a dabbobin ni'ima malamai da yawa a tasiri suna kawo ayar hurrimat alaikum almaita ayar suratul ma'id sa'adi ta yi kawo ku hurrimat alaikum tuwa damu, wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri allahi bihi al-imam shinqiti yace hada ghalat wai ce wannan dole ne kuskure saboda mai gafarta malam yace saboda lokacin da wannan sura suratul hajj ta sauka ma'ida ba ta sauka ba kuma bai yiwa a yi nuni ga abin da ba a yi shi ba da ka sai dai mu kuma ma'ayar suratul an'am kula a jiru fi ma'uhi ya ilayya wa harraman alaƙa imin ya tsamuhu illa an yi kuna mai tatar audaman masuhan aula mahin zirin fa inda hurid sun au fiskan uhillar gairin lahibi ya ce wannan ita ake nufi saboda ita ta sauka ne tun ana makka tun gabanin suratul hajji suratul hajj kuma ta sauka a madina amma ma'ida ita ce sura ta ƙarshe da ta sauka saboda ba ita Allah yake nufi anan ba fajtanibur rijsa min al-awsan Allah ce to ku nisanci kazartar gumaka wannan ce min al-awsan daga gumaka da yawa mukan mai da martani ga yan shi'a anan saboda su jahilai ne sun ɗauki kowace min tab'idiyya ce amma ba jahilci ba ne tajahul ne rainin hankali ne me yasa suka ce kowace binta bibiya ce saboda su samu su fitar da wasu sahabbai daga shiga aljanna da Allah ta'ala ce Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana nan yabtaguna fa fi'lul qalbi zukatan su ne Allah yake mashaida cewa don Allah suke simahum fi wujuhihim min athari sujud wannan bayani Allah a alqur'ani kawai kai shi ti'a zalika mathaluhum fit tawrah to Allah cikin at-taura kadai ka bada labarin sahabban annabi sai ce wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار كفار على أي شيعة كده ليغيظ بهم الشيعة سوري كفار أنا سوري كافرين دون با wanda yake bakin ciki da sabon annabi su to ku saurari bayanin inda yake sai Allah ya ce me wa'adallahu alladhina amanu وعمل الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة سيسا تقول لي وصلي أتكنسو بعدك با مكتشكو يكون وصو أتكنكو باسو جزاء الجنة دكانكو يموتني إن دي كنا بكين تكيد سابا منزو الله وإن دي الله يباسو شيدا يرجنسو to da suka ce minhum can tab'idiyya ce sai muka ce na haka wasu gumaka ne kazanta wasu tsarkaka ne a kai su masallaci ku yi bayani mana milli bayanin jinsi ne ala cikin mana yi bayanin jinsi sau da haka jinsin gumaka kazanta ne don haka duk ku kaurace masa su kuma sahabbai dukkan su tsarkaka ne don haka wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum inda Allah bai kawo wannan ba da duk mun shige cikin wannan cikin ta su din dai ne minhum su din ne su ne inda Allah ta'ala ta yi wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati maghfiratan wa ajran azima to sahabbai ba su sai Allah ce a'a ku dakata ba da ku ba kuna da naku ayoyi daban sullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirina amma dai ba wannan ba wannan kan ta sabai ce su kadai wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salati amma minhum su din ne a baghiratun wa ajran bima in ka ce a'a le, wasu ne sai mu ce koma farkon ayar muhammadur rasulullah والذين معه Ba ba'dhum kenan dukkan su kenan to kaga duk wanda yake kyamar sahabban annabi to baya tare da alqur'ani hukum baya nazarin alqur'ani yadda ya kamata inda ya nazarin alqur'ani da ba zai wannan fajtanibur rijsa min al-awqaf ku nisanci kazanta da dattinar gumaka wajtanibu qawla zur ku nisanci magana wadda ayyasashiya qawlu zur shine duk wata magana wadda Allah ta'ala harba ba shedan malam zur kawai ba ina taɓa ku labarin shedan malam zur a to ba yau ba zan kawo ta yau amma dai ni na san na taɓa ku labarin shedan malam zur ku santa ba kun manta to wata rana zan faɗa muku amma dai yau aje to ba shedan zur kawai ba duk wata magana ya sashiya kaular zur ce da haka ƙarya kaular zur ne annabimanci kaular zur ne cin mutunci kaular zur ne faɗin magana da duk ta dace ba qaulul zurri Allah ta'ala abin da yake so wa hudu ila at min al-qawl wa hudu ila siratil hamid hudu ila at min al-qawl an shirye da mummune zuwa ga magana mai kyau magana mai dadi Allah ta'ala ya ce mai yace wa qulu lin-nasi husna ku gaya ma mutane magana mai kyau kalamin da zai fito bakin ku tsaftace shi karka ce kai bakin ka baya haila duk abin da kaga dama kana faɗa ma mutane ka faɗi magana mai kyau ka faɗi magana mai haɗa kai ka faɗi magana mai samar da zaman lafiya ka faɗi magana wadda za ta darajanta mutane ta gwada suna da kima da girma ba magana duk wadda kaga dama ba sannan sai Allah ta'ala ce kuna fa'alillah kuna masu karkace mashirka masu komawa ga Allah gaira mushriki na be ba masu yin shirka da Allah domin yin shirka da Allah babbar matsala ce halaka ce tabbas duk wanda ya shirka da Allah baya da wurin tsira shine sai Allah ya buga misali yace wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra as sama duk wanda ya shirka da Allah to misalin sa shine misalin wanda aka jefo shi daga sama sai da aka sa shi a jirgin sama aka gama tsallake giragizai aka yi tafiya inda jirgin ko ɗan adam baya ganinsa sai aka aka wurgo shi ta taga Allah ce fa takhafu tayr idan naman yayi raga-raga tsuntsayen sama sai su tsinta suna cinyewa aw tawi bihi rihu fi makanin sahih ko kuma iska ya wurga shi wani wuri mai isan gaske yadda ko da za a duba sai a yi kokari a tattara a samu yatsu nan a samu ƙafa nan a samu kai nan kunne ya ne can komai shi ya lalace to mu muhaqqaq ke mutuwa ta tabbas duk wanda ya shirka to ya gama lalacewa baya da wurin gyara shi sa kowa kana iya gyara amma banda mai shirka Allah kai muna kariya sannan sai Allah ya ce mai alaramma ذلك ومن يعظم شعائر ba mu samun karanta ina ayin alaram bari mu tsaya kan waɗannan mu gani ko za mu yi amsar su ne Allah ce zalik wannan bayani da muke muku haka yake wa man yu'azzim sha'air Allah duk wanda ya girmama sha'air alamomi na Allah wanda Allah ta'ala ce inna safa wal marwata min sha'air Allah don haka ana girmama safa ana girmama marwa ana girmama ka'aba ana girmama masallaci mai alfarma ana girmama makka ana girmama madina ana girmama baitul maqdis ana girmama arafat ana girmama muzdalifa ana girmama wurare da ababen da Allah ya girmama ana girmama alqur'ani ana girmama malamai ana girmama masallatai ana girmama littattafan addini duk abin da ya cancanci girma addinance to girmama shi girmama Allah ومن يعظم شعائر الله duk wanda ya girmama alamomi na Allah fa innaha min taqwal qulub to suna daga cikin takawa ta zukata kun ga duk da dabbobin hadaya Allah ta'ala yake wal budana ja'alna halakum min sha'airillah dabbobin hadaya sha'air ne na ubangiji alamomin ubangiji kai bai cin kudin hadaya ka san da wannan magana ka tara kudin alhaji 30 40 50 akwai wanda ke zuwa suna yawo gidajen alhazai mata don an fi an fi yaudaran matan sai a tara su a yi musu wa'azi yau a yi musu wa'azi gobe a yi musu wa'azi jibi su matan saboda karinci in suka ga mai wa'azi sai su a haɗa riyal ɗaya ɗaya naira ɗari ɗari ne sai kaga ya tashi da riyal ɗari da hamsin sai a ce don yayi kuɗin transport dan bawan Allah in ya kwana uku yana zuwa yayi musu wa'azin aikin haji yayi musu wa'azin hadaya yayi musu wa'azin mutuwa to ƙarshe sai zai ce to ku tattara kuɗin hadayar ku idan ana sai da rago ɗari uku, shi zai ci a akan ɗari 200 ne kaji azalu malami mai wa'azi zama an kama su ba jiha guda ba in ya tattara sai ya cusa a fagili sai ya jidda sai so kaya ya lafto ya gona kenan to akwai kwamitocin da jihohi ke galibi ina sa ran jihar sakutu muka initiating wannan tun cikin 80s tun ana tsohuwar mina wacce ake cire tawal kafin a yi gobarar farko jihar sokoto ta fara kafa kwamitin hadaya kuma ni ne sakataren kwamitin a lokacin saboda a hada irin wannan badakala to ina zaton har yanzu jihohi suna da wannan kwamitocin hadaya sannan jaiz bank tana karɓa tun daga nan najeriya to yi kokari hadayarka ka tabbata an yanka ta domin wannan dabbar a bar girmamawa ce a wurin Allah wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah shi alamomin Allah ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce khairul hajji al hajju was sajju duk cikin aikin hajji abu biyu ne Allah ya kaso su ne al hajji shine yawan daga murya labbaik allahumma labbaik har sai murya alhaji ta shake sannan wasaj da kwararar da jikin daya to duk wanda ya girma alamomin Allah fa innaha min taqwal qulub yana cikin takawa ta zukata eh, lakum fiha manafi Allah ce kuna da ababen amfani a ciki ila ajalin musamman zuwa wani lokaci da aka ambata sun summa mahilluha ila albayt al-ashir ma'ana kuna iya hawan dabbar in kuna kai kamar wanda ya zo da rakumi zai hadaya yana iya hawa idan rakuma ce mace tana da nono yana ya kaka ya sha kuna yin amfani da su sun ma mahillu ha ilal baitul sannan wurin yankan su ko soke su shine lokacin da suka isa ɗakin nan mai daraja da dadde mai albarka to sannan ne za a yanka su to Allah ya mana kariya daga aikin shedan Allah ya rufa mana asiri Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya damar da shugaban kasar mu lafiya cikin aminci Allah ya yawaita arziki a wannan ƙasa Allah ya sauko mana da ruwa masu yawa masu albarka domin damunan mu ta kyawo abincinmu ya yawaita Allah kamar yadda mu zuwa ga addininka komawa mai kyawo mai amfani mai albarka don uwan sojoji da suke training Allah ka taimake su kullum muna ta samun sakonni da gare su suna shan wahala ku yi haƙuri shugabanci ne ba mu da shi na ƙwarai a ƙasar nan ba mu da shugabanni da za su tashi su nema maku haƙƙin ya dace a ce ko yaushe irin wannan training ko kuma orientation ba a sashi sai cikin watan da mu an san dole ne mu zauna da yunwa a matsayin ibada amma Allah ka isar mana kuma Allah ka yi mana canji ka samu da shugabanni masu kirki wanda za su iya kare mana haƙoƙanmu an ba ni labarin cewa wani bawan Allah ya ba da sadakar naira dubu goma ya ce a riƙa wa mai injin injin kai a riƙa saya masa mai Allah ya saka masa da alkhairi duka wanda yake bada gudunma kowace iri ce don ɗaukakar addini Allah ka taimake shi ka ɗaukake shi Allah ka samu gama lafiya wa Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk